Ministan ma'aikatar cikin gida na Najeriya Alhaji Abdulrahman Dan Bazau wanda ya jagoranci tawagar gwamnatin tarayya ziyarar gani da ido a yankin tsaunin Mambila da ke jihar Taraba da ya yi fama da tashe-tashen hankula wanda ya sanadiyar asarar rayuka da dukiyoyi da dama ya yi bayanin makasudin wannan ziyarar. kowa mun ji albarkacin bakin su an yi shawarwaki za mu koma a ga abubuwan da A ganawarsa da shugabannin bangarorin da ke farwa juna da kuma shugabannin addini da na masu ruwa da tsaki na yankin tsaunin Mambila, ministan cikin gidan Najeriya Alhaji Abdurrahman Dan Bazau ya ce gwamnatin tarayya ba za ta labunta ba wajen ganin doka ta yi aikinta kan duk wadda aka samu da hannu a tashe-tashen hankulan. To ko me wannan ziyara ta su ta gano kuma ina mataki na gaba domin samar da dawamammiyar zaman lafiya a yankin. samun naman Tashin hankali na yankin tsaunin Mambila na karamar hukumar Saddauna da ke jihar Taraba ba zai rasa nasaba ba da rashin raba daidai na albarkatun ƙasa tsakanin kabilu mazauna yankin da kuma rashin kyakkyawar wakilci ga kowane bangare kamar yadda shugaban kwamitin amintattu na kungiyar rayawa ta Hausa Fulani na karamar hukumar Saddauna Alhaji Bakari Muhammad Tamya ya yi bayani. kowane kabila a tattaunar ba mai samu ya shiga cikin shugabanci a dama da shi be inform and be involved ka sanar da ni ka shigar da ni ba za a yi fada ba then is this to three in ka shigar da ni ka sanar da ni ba ba ba ba fada don na sa abin da ake kawo yanzu jama'a da tashe-tashen hankulan ya raba da muhallansu na buƙatar ɗokin gaggawa na abinci da kuma wuraren kwana musamman yanzu da damina ta kama sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo jihar taraba najeriya